tafkin teburam na dai gashi nan inda yake cika yana baci har yana hidda ruwa ga yanan shine aka zo wurin gyaran shi gaishe ku, a gaishe ku.